وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بركة مرساك هدواء أسمونا يمتي نرى أصبر ذاتي دا آه، وتبوما ga watan ramadana shekara ta 1444 wanda ya daidai da tsaye ga watan hudu shekara ta 2023 mun haɗa a cikin wannan masallaci mai tara albarka da ke cikin wannan jami'a da albarka khadija university cikin wannan gari majiya a kamar yadda muka saba a gabatar da tafsiri na alkur'ani a cikin wannan wata mai tarin albarka wanda yau shi ne majalisunmu na na 26 mumtaz da darasinmu sun wannan watan kuma ya kama a darasi na takwas kenan insha Allah ta'ala wanda idan ba a manta ba jiya mun kwana a faɗin Allah subhanahu ta'ala fa adallahu shaytanu anha fa akhrajahu ma mimma kana fi ayata 36 kenan wanda a yau a ma zai maimaita mana ita kafin mu tafi zuwa ga aya ta gaba bi idinillahi ta'ala bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم Allah subhanahu ta'ala yake cewa fa azallahu mashaytanu anha sake shedan ya kawar da su anha gabarin wannan aljanna da suke ciki fa akradahuma ya fitar da su mimma kana fihi da kanan inda suke wa qulna nahbiqu ba'dukum li ba'din adu muka ce musu ihbiqu ku sauka zuwa ga kasa kenan ba'dukum li ba'din adu sashin ku zamanto maki mai adawa ga sashi walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi kuma sannan wato matabbata da kuma wani ɗan jin daɗi zuwa ga wani lokaci izo mai muku a cikin ƙasa inda za ku ji har yau dai muna cikin tafsirin ayu da suke da alaƙa da rayuwa ta annabi adam alaihi salam da izamanto Allah subhanahu ta'ala ya buga misali da shi game da ɗabi'a ta ɗan adamtaka wata kafin kissar kamar da muka ambata Allah subhanahu ta'ala ya ambaci hali na kafincin dan adam yake duda ni'imomi da yayi masa sai Allah subhanahu ta'ala sai ke ba mu misali na ɗabi'ar wanda yake kafircewa Allah din tun daga kan tarihin mahaifinsa ya yake ya ɗabi'arsa take da shi da zuriyarsa a nan a wannan gabar ta yau tana magana ne kamar da zai muka fara bayani akan cewa bayan Allah subhanahu wata'ala ya sanya annabi Adam a sun aljanna cewa kunna ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna wa kula minha ragadan haythu shiktuma wa taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin muka cewa annabi Adam ka zauna kai da matarka aljanna ku ci kayan daɗi iri-iri ga shi nan amma ban da wannan bishiya idan ku ci ta ko kusance ta domin ku amfana da ita za ku zama cikin azzalimai to sai ala sa kita fa azallahu shaitan sai ku shaitan nan da nan take azallahu ma ya zamar da su anha gabarin ita aljanna din fa akhradahuma mimma kana fi ya fitar da su daga inda suke bisa sababi na ziga da tsawalawa a rai ya gaya musu abubuwan da ya kamata su cewa wato ainihin hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin layabala ike ga naba adam ike tsawala masa a rai cewa bana shirtar da kai zuwa ga kai ga gidan da ka samu da ni'ima ai akwai wani ƙarin bayani ma game da wannan gidan ka gani ina ciki ba zan nuna ma abin da yake wato wata bishiya ta mulki ba da aka dawama a nan wato bishiya ta tabbata in ka cita za ka tabbata a nan ba za ka fita ba wa mulkin laya wala sun ka samu mulkin da ba zai kare ba kaga sai ya sawala masa alhalin Allah ta'ala ya hana shi sa duk wani laifi akwai dalilin yinsa duk wani laifi a ce maka wannan ka sha aka za ka ji mai eh, wannan za ka ji fresh za ka ji kaza kada daɗi ka sha haba da Allah duk kowa da sha kai ba ka sha kai ustaz kaza kaza ko dalili ai da shedan zai gaya mana babu wani laifi da babu dalilin su da yi. amma illa me Allah ta'ala ya da ai shine kawai duk ƙarfin dalilin in dai Allah bai da mutu ka bar shi don matsala ce haka shedan yayi wa annabi Adam ya cuce shi an fahimta so ce masa bayan na ma abin da yake zai tabbatar da kai a ciki ba kuma ka samu mulki ita ai gata ai ai akwai sinadarai masu kyau akwai kaza akwai kaza a ci kawai shikenan sanan Allah tabaraka ta'ala yake fa azallahu shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi shi sa daga cikin manhajin mu qawaid na manhajin mu da muka ambata tun wannan shekarar darasi na farko ba za mu dinga zamun kanmu wajen kawo ayoyi da suke da alaka da da suke tare da mu ba idan la'akari da hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala da yake maimaita kissa duk kissa da in ka zo kanta akwai wata fa'ida akwai wani sako da Allah subhanahu ta'ala Ya so ka fahimta shi sa bai kama wancan zancen ba sai ban ma shi sai a wata surar daban don haka in ka mai da hankali zaka fahimci fiqhu da hikimar Allah subhanahu ta'ala da yasa ya kawo zancen haka a wannan surar ka tafi gaba sai kuma ya ya fara da bayani ya kawo abin da yake bai kawo anan ba sai ga anan ya kawo wani bayani a can bai kawo ba ko ina akwai hikimarsa subhanahu wata'ala wanda kaga anan Allah subhanahu ta'ala yana so kawai yi ishara ne zuwa ga wato yanayi wani ɗabi'a ta shi annabi Adam ɗin bisa ga zancen da ya faro na magana kafircewa Allah subhanahu ta'ala da butulci da kuma rashin bautatawa Allah subhanahu ta'ala aka yi ishara zuwa ga gare shi kafin sauran bayanan da zuwa a surori na gaba da za a wasa a fito da bayanin fillafilla So, so a nan malamai sun yi magana akan cewa akwai ƙira'o'i wanda suke guda biyu ƙira'a ta farko ce wannan fa'azallahu mashaitanu anha fa'akhrajahu mimma kana aka ce azalla wata ruwaya kuma aka ce fa'azalahu mashaitan mana ruwaya ta Hamza da kuma Asim bin Bahadala suna karantawa da fa'azalahu mashaitanu anha wanda fa da azala duk kusan sakon ɗaya ne amma ma'anonin sun bambanta idan aka ce fa azalla daga azalal ne azalar shi ne tuntuɓe ko zamiya ka zami lokacin da ka zami wannan santsin zai nesa da kai ko inda kake to fa kuma mashaitanu tsano, ana shi an sai zamar da su an gane game da abin da ake magana a kai ga aka ce kuma fa'a da kuma shaitan sai shaitan sai ya gusar da su sai aka ce izalatun da za su ko gusar da ƙazanta sai idan daga azala ne aiki an gane azala bilu izalatar bisa wancan kungiyar ko izalatu bid'a wai kamar suna. mana gusar da bid'a da kuma tsaida da an gusar da abu za a tsaida wani abu an fahimta nan sai shaitan eh, sai ya wato ainihin gusar da su An ha gabarin ita aljanna din a ɗaya daga cikin fasirorin da malamai suka yi tunda a nan suna magana akan wannan bamiri na ha an ha shin bamiri ya koma zuwa ga aljanna kasanto ta mu'annan sa ko ko yana koma zuwa ga ashadara da ake magana wasu malamai suka fasara cewa fa adallahu ash an ha shaidan ya kawar da su ko ya zamar da su an ha gabarin aljanna suka fita ma'a sai zama to shine sababin fitar su musamman suka ta a wannan bai in yana koma da zuwa ga arabi mazkuri domin lafazi na ashadara shi ya fi kusa a cikin tarkibin zancen sama da mai aljanna lafazin aljanna da zo a cikin ayoyin to don haka nan na zai zama to kuma azallahu an ha sai shedan ya kusar da su ha ta dalilin wannan bishiyar da suka ci wani bamina kuma zuwa ga ashadara an fahimta saska suka ce ba biha bisa ga sababin eh, wato wannan bishiyar sai suka fita kaga zai zama to an samu tanawu kenan tsakanin wato huruful ma'ani ma'ana nan an ta zo da ma'ana ba'un fa abul huma shaytanu biha ma'ana sai shaytan ya zama da su da wannan bishiyar da suka ci sababin ta ma'ana eh, lokacin da kai amfani da wani abu na haram zai iya zanyo masu sababin me da zai to cewa ba za ku kusanci Allah ba ko ba za ka wani abu mutumin da ya sha wani abin mai ba zai sallah ba in fahimta mana wannan alfarmar ta munazati da Allah an haramta masa da zai samu ni'imar da zai samu ta munazati da Allah da zai samu to haka da su ma bisa sababin da suka saba Allah suka ci wannan abin shi yasa suka nisa da aljanna an fahimta wasu da suka ce a'a nan nan ba za a ce babu ba bane na tsakanin hurufin ma'ani ana magana ne akan cewa nan an haɗin an ɗin tana nuna ma'anar wasu tajawus sai shaɗan izamar da su suka fita daga aljanna an fahimta? so mana ala'ayyar hal A shaɗan ya musu kutun gula ya ziga su ya gaya musu ya musu kudu ba shi ɗaki ta kudu ba shaɗan ko? kudu ba shaɗan suna da daɗi ai aka ta jiranka ka ya kamata ai ai kaza aka in aka yi sai a tuba ai ba komai shikenan ai an gane shi da kurba shedan sai fa akhrajahuma mimma na fi sai ya fitar da su kaga lafazi ne da kare da ai in zai zama muta'addi saka ce za zaka ce kharajtu min al-masjid na fita daga masallaci in kuma za ka fitar da wannan daga masallaci zaka ce akhrajtuhu min al-masjid na fitar da shi daga masallaci ko a akhrasuhu min al-fasl ko wani abu to nan fa akhrajahuma mimma sai ya fitar da su ya fitar da su shedan Sun shedan da kansa idan hannun ya fitar da su me eh, ya akai ma'ana bisa ga sababinsa laifinsa zigarsa ta sa aka fitar da su ko ma'ana sababin kasantuwar zigar da ya musu ne isa mai ta kamar shi ne ya fitar da su ɗin tunda da bai ziga su ba da ba za su su ba za su da'a ga Allah ta'ala ma da ke zuga su suna da daɗi da ya gaya musu sai me sai wannan magana sai zo musu cikin sauran dan sau da lokacin za a zo a yi laifi a makaranta da baka yi niyyar yi ba sai wani sai ya zuga ka kai ai Allah wani ai kaza mana inda aka yi a lokacin wa za ka tuno ya suke ka wa ya sa ka yi laifin yauwa wanda ya zira ka shi ne an fahimta to da haka shine da da haka shedan shi ya zuga annabi adam da na hawa a suka ci wannan ƴaƴan taciya sai zaman to me fa akhrajahuma sai ya fitar da su daga aljanna mimma kana fi ko daga kana fi mimma daga inda kana in guda in mutum ɗaya suka ce kana ko in mutum suka ce kana ko kana ya akula ni sa'am ko sun kasance suna cin abinci ya akula ni in ma kana fi daga inda suke shine war gida ne ni'ima gidan aljanna an fahimta sai Allah subhanahu ta'ala sai yace ce musu fa qul ku sai muka ce musu ihbiqu ku sauka ka ce al shi shi gangarowa ko sakkowa daga sama zuwa ƙasa sakkowa daga sama zuwa ƙasa shine alhubut ake ihbiqu eh mimma eh, ba'dukum eh nan ihbiqu min lakum ma sa'altum ko mana ku sauka ko ku gangara zuwa ga me misra an fa'inda za ku samu abin da kuka akuka roƙa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda za mu tabbata kissa a nan gaba eh, bi idinillahi ta'ala to don haka nan eh, sai zaman to cewa Allah ta'ala ce su sauka din amma sai Allah subhanahu ala sai sanya wani abu wanda yake zamu ji shi a nan gaba wanda yake kafin nan zamu tafi zuwa ga asa da suke magana akan daidai wannan gabar hadisai da suke sahihai bi idinillah wanda an samu da a cikin tafsiri na wato Abdurrazzaq As-Sana'ani ya so wato an riwaya da sanadinta zuwa ga Abi Musa Al-Ash'ari Allah ta'ala ya kare ta a garin shi yake cewa a hakika Allah subhanahu ta'ala hina ahbata adama min al-jannati ila lokacin da ya sako da annaba adam daga me aljanna zuwa ƙasa allamahu san'ata kulli shay a dai lokacin saboda rahmar Allah subhanahu ta'ala da kulawa da ɗan adam da yake Allah subhanahu wataala da yana saban sa duk muna saba Allah amma Allah ta'ala ne bai ne mana baiwar da yake mana ba to wannan gado ne tun daga babanmu yanzu gatan da aka yi masa an yi kaza an yi kaza an yi kaza ga kuma abin da ya yi sau da raunin sa da dan adam na shi adam sun ko sun da mu da dan adam mu da ƴaƴansa shi a matsayin na adam sun an fahimta mana mahaifin mutane an fahimta duk raunin mu duk gadan su muke duk haka Allah ta'ala ya halitta an fahimta sai zaman to Allah ta'ala bayan su kura shi kasa kuma sai yake sai sanar da shi wato ainihin kullu shay'in dukkanin wani abu da zai zo eh, eh, da zai san da shi a ƙasa ya san shi ya san amfaninsa cewa wannan ci za a yi an gane wannan sawa za a yi wannan amfani abu kaza za a yi wannan magani ne wannan kaza ne wannan kaza ne abu ta irin wannan baiwar ce ai zaman to mutum sai ya shiga jeji ita sare tsaren yan itatuwa sai zo kuma wai magani ne kuma a sha a samu waraka duk wannan yana cikin falala da hikima da Allah ta'ala ya koya a cikin dan adam abu kaza ba ka taba ganin zai ba ka taba tunanin zai gyara ba wani ya zo ya ce gafara nan nan da zai ga ya hada ma ya gyara ma wannan baiwa ce Allah ta'ala yayi wa dan adam da shauran halittun ba su samu wannan baiwar ba wayansu an ba su kaɗan wayansu an gutsura musu amma dan adam wannan baiwar ta basira da hikima da ilimi sai dan adam sai ga wani abun za a gaba makaranta ya je ba amma ya kwanda ya je makarantar mai wa ilimin wannan abun an fahimta yanzu ina da ake wajen eh, masu gyare-gyare eh, bakanikai sai ga wani ilimin da yake da shi a kan haka tsarafa kai da kaje kai wannan engineering din sai ga <laughs> wallah sa'ad shi ya sami ilimin ba makaranta ya je ba amma wani allah yana da malamin a gurin ko shi ya koya masa wani allah kuma kaɗan ya gunsa amma bisa ga experience zai da kullum ana ta alaƙe sai masa ilhama yake sanar da shi kaza in kai kaza zai yi kaza kaza in sai ga yafi wanda ma ya koya masa abu asali da to wannan shine dan adam amma wata dabbar abinda ku kalakanta da ku koya masa cewa wannan hanya zaki dinga bi kullum muka to kawai nan da ba su canja hikimar cewa ai wannan hanya ta fi nisa bari mu canza wata ba da dan adam ne kuma sai ya canza sai ya gano ai wani hanya ta fi nisa ko akwai kwazazzabu bari mu canza mu wata ko normal shikenan wannan haka haka Allah ta'ala ya abunsa to don haka Allah subhanahu ta'ala ta izamanto cewa ya sanar da ɗan adam uh, shi adam ɗin ma'ana ya sanar da shi uh, kulla shay'in wato yadda zai sana'anta kowane abu da yake a ban ƙasa sannan kuma wato wazawadahu min simaril janna sannan Allah ta'ala zai sakko da shi zuwa duniyar sai ba shi guzurin ɗayan itaciyar aljanna cewa shi a ɗanci an fahimta aka sakko da shi mana tafiya sai da guzuri ko dole tafiya da zai gidan wahala kada so da to ga dan wannan da ka tafi da shi dan an gurke wannan ne sai an kore ka ka gidan to ga dan wannan a dan a dan an fahimta gaira anna hadi eh, wata ta tagayyar wata ta tagayyar sai dai bayan ya zo duniya sai zaman to Allah kuma ta'ala ya canza sibgar wayannan ƴan itace su kuma irin na duniya an fahimta wa'annan da aka ba shi da duniya su suka canza ɗabi'ar su suna iya riɗewa su iya canjawa su iya ba nuna ba kaza kaza amma wa tilka la ta gayyar waccan ta gidan eh, aljanna la ta gayyar ba ta canza an fahimta da kan sauran suna ganin bisa ga wannan ruwayar ai ta canza suke nan duniya daga can ne an fahimta illa Allah ta'ala ya canza ɗabi'ar ne da yanayin da komai zaman to cewa gashi ko nan ga tufa nan ga ɗata <laughs> ga fiyano ga abubuwa iri-iri so don haka wasu malaman suna ganin bisa ga wasu ruwayoyin da suke ga sunan e, da yawa a cikin tafsiri cewa hatta a turare da izamanto ake amfani da shi a duniya mai shi wannan da daga cikin gayyayyaki da annaba adam ya zo da su gidan duniya kisa wai da aka da isa ko duniya ɗin an suka da shi a can indiya sai zaman to can sun fi yawan turaren saboda a san ya fara sauka da ganyen kafin ilmin ƴaƴansa bayan ya haifa wani ya ɗauki irin ya kai can garin wacce zaman to amma san ne kaka abu wannan yau ne ga sunan burtuk a tattafan tafsiri da malamai suke kawo a tattafan su su don haka a wata ruwa yadda wata ke sahihiyya ta zo a sun sahih muslim da a sunan da nasa'i hadisi na musulun mai lamba ta 854 a nasa'i kuma 1372 hadisi na abu huraira Allah ta'ala ya ƙara da a gare shi yake cewa manzala salam ya ce khairu yawmin tsala'at fihi shams yawmin juma'a wato mafi alkhairin yini da rana ta fito a cikinsa shine mai ranar juma'a fiye kulika adam a cikin wannan yinin ne aka halicci annabi adam ana baban mu annabi adam ran zuma aka halicce shi an fahimta wa fihi ukhrija minha ran zuma ne ma dai aka fitar da shi an fahimta ran zuma ne fito daga gidan aljanna wanda shine mahallin shahid da yake cikin hadisi da aka Allah ta'ala ta kita eh, wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu ko aka ce kowa ita ko daga gidan ko to Ah, so a nan ah, wato kamar da wato fakhardin arrazi yake faɗa a cikin tafsirin nasa ah, yake cewa wato cewa a cikin wannan ayoyin akwai tsawatarwa da tsoratarwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bisa kawo wannan istiyar kisa ta annabi adam din game da sabo illa ta sabo illa ta saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ta fuskoki da yawa fuska ta farko a ike cewa anna man tasawwara ma zara ala adam بسبب انعدامه على هذه الظلة الصغيرة كان على وزل شديد من المعاصي to duk wanda isuranta abin da ya gudana a cikin rayuwar annabi Adam tun daga bayan halittarsa zuwa shigarsa aljanna to zai kasance cikin tsoro matsananci da fargaba game da dukkanin abin da ke saban Allah in dai ka sauwar wannan abu kaga ga yadda ya faro cikin daraja bayan an halice shi aka bashi ilimi aka fifita shi akan mala'iku ƙarshe aka sa shi a aljanna ga shi laifi ɗaya duk wannan abin ya gushi aka dawo da shi wani gida da yake ba shi ya so ba isa dularin da aka haifa ga yana ta kuka an fahimta so wannan yana nuna mai illa ta saban Allah subhanahu wata'ala ba sai wai babban laifi ba abu da kake ganin sa dan karami Wani Allah shi ne babba a wajen Allah ta'ala Allah ta'ala zai kishin dan mai bawa na zai saba mu wannan abin sai zama to idan nima fushin Allah subhanahu wata'ala da haka ba a raina zinibi. an fahimta isa a ɗaya daga cikin malamin cikin da izunuba sabiraha wa ba ka tuqa la tahqiranna sariraha inna al-jibala min al-hasab cewa ka bar zunubi sagiraha wa kabiraha karamin zinibi ko babba zaka tuka wannan shine tsoron Allah an fahimta la tahqiranna sagiraha haka suke ka raina karamin zinibi zunubi innal jibala min al-hasab domin manya manyan duwatsun da suke gani da sun faro daga tsakuwa sai ta girma ita girma ta girma sai zama katin dutse shiga yake nan karamin zunubin ka kana ganin ba komai ne to sai girma a wajen Allah subhanahu wataala wani kuma sai zama sama illa a wajen hisabi da kuma matsayi ma a wajen Allah subhanahu wataala da kana matsayi maka faki sa cika kullu habis zaka ka dawo ƙasa da kana madaukaki Allah ta'ala kana daraja a wajen Allah amma wannan zunubin sai saka faɗo kamar da baban mu shi ta kasance gare shi suna yana matsayi madaukaki sai kasa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da haka a haka na ɗaya daga cikin mawaƙa yake cewa ya naziran yarnu bi ainihi raqidu wa shahidan lil amri ghairu mushahidi yake yake tafali dhunuba ila dhunubi wa tarqati daraja al jinani wa la fawda al abidi ana sita rabbaka hina aqrada adaman minha ila duniya bi zambin wahidi yake cewa ya kai mai kallo yarnu bi ainai raqidin da yake kallon al'amura da idan dina guda biyu na mai bacci mana na kallo ba abu hakika ba kenan yana cikin magagin bacci yana kallon ka garara da ka tashi sai kalle ga yu haka bai ma san me yake kalla ba ya kai wannan mai bacci a cikin rayuwarsa yana kallon duniya yana kallon komai bi ainai raƙi da idaniya ta mai bacci wa mushahidan lil amri ghayr mushahidi ya zamanto cewa ko ya kai mai kallon abu amma ghayr mushahidi ba mai kallon sa bane abu hakika yanzu tasilin zunuba yanzu haka za ka dinga sadar da zunubi zuwa zunubi wa di wasannan kuma ka hada da fatan darajar jinani gidajen aljannatai wane da ah, ah, wane da da kuma neman rabauta cewa ina bautawa Allah don samu eh, gidan aljanna kaza kaza kaza a nan kuma kana zunubi abin da haramta wa bawa samun ni'ima shine laifi ta kuma duka na cika ta kuma kana kaunar aljanna da kaza da kaza da kyakkyawan makoma A nasita rabbaka hina akhraja adama shin ka manta ubangijinka ne lokacin da ya fitar da annabi adam ha daga aljanna ila duniya bi bin wani da zunubi daya zuwa duniya wannan ka manta wannan ne Da in kamanta an tunatar da kai to wannan kaga shine mahallin shahid na na abin da Allah ta'ala ke cewa qul nahdu ba'dukum li ba'd Allah ta'ala ya ce tsoko ne saboda sakamakon zunubin da suka yi na cin wannan yayin taciya da aka hana su haka na a wasafar din arzazi yake ambatar cewa asalin mummunan adal mun zamanto wato kauman min ahal janna dukan asalin asalinmu daga aljanna ne yan aljanna ne amma me baka ba na shaifa iblis ila duniya amma ɗan sai ya faruce mu ya kamu duniya farauta ya fita ya farauce mu ya kamu gidan duniya shi yi hilarsa da dabara ko farauta ya kaji ai da dabara kake kama abin kama ko shi ma dabara yayi ya farauto mu ya kamu nan gidan gidan wahala walaysa lana illa alham wal hazan babu abin da ya kamata mu mai da hankali akai sai damuwa da takaici hatta na rudda ila eh, nuradda ila dar allati ukhrijna minha wannan damuwar da ta takaici ita ce za ta ba mu dama mai aiki na gari da za a mai da mu gidanmu na asali kawai shi ne jarabawar ai da muka ambata damuwar game da abin da shaitan ya yi ma in ya gaya ma yanzu ba za ka ji ko za ka ce ya Allah rabu da shi hasa da sai dai ita ce har haka za ka dage wajen ɗa'a ga Allah masu ala? idan mun zo karshen ka ka koma gidanka na asali mana ka yi nasara amma ka dinga sauraron hudu ba yana gaya ma ita ce ƙur'anin ko ce ita nasiha ka ita wa'azinka abin da ya faɗa shi za ka yi ka aje da'a ga Allah kana ɗa'a ga shedan to sai zaman to da'a ga shedan ba ina take ta sai zaman to asalin gidanka ba za ta koma ba ke wanda kaga zai zaman to zai haramta ma wato muradin ka kenan abin da kake so ba ko za ka masa biyayya to zai haramta ma muradin ka ne da yake ranka shine samun rahmar Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya sanya mu a ciki to don haka sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa ihbiqu ba'dukum li ba'din adu ku sauka sashin ku aduwun li mana zai zamanto wato aduwi li ga sashi wasu ba da suka ce abinda Allah ala yake nufi a nan ku sauka sashin ku zamanto maki ga sashi ma'ana wannan khitabun da aka kai ihbitu ya tattara annabi adam da nana hawa da iblis din an fahimta duka su uku aka ce su sauko gidan duniya su zamanto abokanan gaba wa junansu shi da zuriyarsa shedan da zuriyarsa kuma da zuriyar ku ta bugawa wannan ka kusa haka ne an fahimta za a ta buga tsakanin mutane da shebanu din za a ta buga su suna so a saba wa Allah sai kuna so ka bi Allah subhanahu wataala haka iblis yana da eh, zuriya ko a cikin eh, jinsinsa da kuma mutanen mana wakilansa shi ne mutanensa cikin mutane akwai wakilan ɗan a cikin mutane wanda duk abin da ɗan yake so shi ne a gaba duk wani wa'azi ba zai zuba duk wata nasiha a'a kawai inda shi ɗan yake so nan za'a na yake sa gaba ba ta za a ce ka gan shi yana saurara wa Allah subhanahu wa ta'ala a duk abu na sako shine a kan gaba ba shi da aiki sai farauto wayansu su biyo hanyar shedan shi da kaga jakadan shedan kenan bai da wani aiki sai wannan mun kaga wakilin shedan an fahimta a sai kuma mutanen da suke mutanen shedan ma na ayyansa kenan an fahimta innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum cewa yana ganin ku da shi da wata wagasta, jama'arsa mana ƴaƴansa min haythu la tarawnahum ta inda ba ku ganin an fahimta wato don haka eh, wannan wannan sidabun da aka ce ihbitu ba'dukum li ba'din adu yana da alaka da cewa za a zo gidan duniya a cikin rawar waya shedan da mabiyansa suna so a saba wa Allah wanda da yake so cewa in ka bi shi abin da kake so ba ka samu ba ai ka ne ko wanda yake kokarin ya baka shawarwari ta yadda zai tankobar da target ɗinka a gaba ai ka ne an fahimta kana so ka samu admission a jami'a kaza zai ta baka shawara da Allah Allah wannan bukun ka aiki shi da Allah kai kai jaraba na fasaha ce ta ga Allah ka da su kaza kai da Allah ka kace mutum wannan kaga wannan ka ne kawai kawai asali makinka ba wasu yanka bane ka ne ko in kuma ta kuɗi zai je ya biya kuɗin da za a sha kaza a cika kaza din makin ka ne domin yana ma hasara ne bai ma ce kwakwalwa da zaka'a target ɗinka baya so ka an fahimta shi ya ga ba zai iya wannan wannan abun ba amma in ka faɗi zai daɗi zai farin ciki a zai murna to don haka haka shaidan yake duk cikin abubuwa da shi da mutanen za zo a ta zuga a ce da Allah ka da Allah wannan zan ta kada maka kanka kana ta kaza kaza kaza to Allah a shakata a huta a ji daɗi wannan aljanna ta mai rabuci ai kaza kaza ai ba wata matsala ko kan cewa ai komai ba komai an fahimta to wannan ta da kadan shedan ne domin ne ma hasalar cewa cewa kaka samu aljanna a wajen Allah kaka samu rahmar Allah subhanahu wa ta'ala abu shedan a kyale Allah to wasu ne suka ce a'a da aka ce na habibu ba'dukum li ba'din adu nan Allah ta'ala yana magana ne da nana hawa'u da annabi adam banda shedan domin shi shedan tuntuna an ba shi bizar su an ce ku tuntuna ne an fahimta an kore shi daga azanna tuntuna an fahimta zaka wannan sibabin hatta a larabci ya halatta cewa kana magana da mutane guda biyu talamiri canja sai ka koma ka ba su sunan jami an gane bisa ga musamman a nan bisa ga takadirin su da su. inda za su tabbata shine mai gidan duniya zukarar ke nan a nan a ta'ala yana magana ne game da biyar ɗan adam ɗan adam cewa za su zama to mai masu matsala tsakanin junansu daga cikin matsalolinsu akwai adawa ƙin juna hasada matsala adawa ko tsakanin mutum da mutum tsakanin 'yan can garin da 'yan can garin ɗan can yankin da ɗan can yankin tsakanin fari da baki tsakanin shuɗi da kaza tsakanin ƙabila kaza da ƙabila kaza an fahimta a ta faɗan ƙabilanci faɗan kaza faɗan kaza faɗan kaza duk wani abu yana da alaƙa ba bukun da ba abin adu za ku kasance a cikin wannan yanayi ɗabi'a ta ɗan adam a addinin mutum da kasan manya-manyan manufofinsa ne mu ɗan uwantaka yi ɗan uwantaka ta musulunci sa ta ɗan uwantaka na jini aka ce duk wani sababi da zai zanyo matsala da a ce yan ubanci ko yan kaza ko kaza a ajiye su in uwa ne na jini za ka gaje zan gaje ka an fahimta yawwa akwai uwan taka ta musulunci in ka musulun in ka zama taka addinin musulunci ka zama dan uwan mu an fahimta alaƙar musulunci ta fi dan uwan jini duk wannan Allah ta'ala ya shar'anta wannan ne domin a adasa shi wacce wacce matsalar da suke asalin ɗabi'a sai zaman to cewa ko haɗu da mutum da yake balarabe zai zo irin gume ka ga ta kai baki yana son ka saboda Allah saboda kai musulmi ne duk dan Afirka ne kai an fahimta kai ma ga wani wanda yake a matsayin ka nan yanki za ga wani da yake ya musulunta a can wani yanki an ba za ka zo ka rungume kina da dan uwanka saboda imani ni'ima da yake ka mai ka imani an fahimta to wannan manufofi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da su a cikin wahayi da manzon sallallahu alaihi wasallam domin a dace a kashe wannan matsalar ta adawa tsakanin juna an fahimta shi sa wani ɗabi'a ta abin nan ta magana ƙabilanci da abubuwa wariyar launin fata na cikin da'awar jahiliya da'awoyi a idu na jahiliyyanci mutum ya mutu ka sai ai tugabbe ne wala Allah ya fi ka matsayi a wajen Allah ka ce bai da ai tuba yi kawai saboda wai ba yaran ka bane saboda musuluncinsa bai da kimar da za ka iya zarta shi wai atu ai ka san sai a hankali irin wannan mutanen Aiki ba gulu a wannan ba musulunci kake wannan jahiliya ne wala babban laifi ne kabira kabila kabai manya manyan laifuka ne a wajen Allah ta'ala dan haka addinin musulunci ya sauka ne domin imaganta ɗabi'u munana da dan adam yake a kansu an fahimta sa ake ta ihbitu ba'dukum li ba'din adu wannan kaddara ce ba haka Allah ta'ala yake so bai su kasance ba a kaddarar rayuwa ce kaddar rayuwa ce ta yaƙi da zuciya sai ka yaƙi da zuciyarka ka cire hassada da kiyayya da kyama da kaza ka zama to ka mai da zuciyarka zuwa ga Allah wanda kake so na Allah wanda kake ki wanda yake ba na Allah ba an fahimta duk wani abu duk wanda tun zuciya cewa wani ina kin sa saboda ya canza mota ko ya yi gida ko ya yi kaza ko ya fi kokari duk wannan ba ita bace abinda ake so ka so shi saboda Allah saboda mumini saboda yana kalla. am saboda yana salihin bawa ne saboda ka bani. sai zaman to ba za mu dinga cutar junan mu ba wani isa ta kayan wane wani ita kaza wani ki cutuwa ne wani ki kudin wa wane duba nan saboda an kana sasa ba za ka cutar da shi ba an fahimta to wannan asalin ɗabi'ar eh, ta ɗan adam shine adawa kiyayya wani zai sai ma fara a fuska ko amma a ransa yana cike da ka wani ai ai ai wallahi kana kokari wallahi to ko ransa wallahi tal Allah zai sami iko da shi kenan sai ruwan zance. an fahimta haka dan adam yake a fuska daban a zuciya daban ko ai wani ai kaza ai wallahi aka ga suwan suwan wani ai makiyan yanka ne wallahi ya kamar ka hankali su nan ko ne yake da matsala da kai ba wa intan din ba yana yin haka domin ka bashi dama ya shiga jikinka shikenan sai kuma labarin ya sha bamban ai kaza ai kaza ai kaza to dole sai an yi san kuma an tawakkali ga Allah subhanahu ta'ala shi sa al-azkar suke da matsar muhimmanci zikirai na safa da yamma da daddare Ka ta neman tsari game da sharrin mutum da aljan an fahimta domin ɗabi'a ce haka Allah ta'ala ya kaddar rayuwa dole akwai ƙiyayya akwai hasada akwai matsala akwai tsara amma almuhimmin kullum ka ne ka ta zuciya ka kai saboda Allah kake zaune da kowa saboda Allah wa saboda Allah ba ruwanka da kowa kai Allah shine shi ka sa gaba wannan abin babbar kariya ce Allah ta'ala sai zaman so me tunda ka zubin tilamarin sai zubin tilamarin ka kana bautawa Allah da zuciyarka to nan sai zaman to matsayin da aka samu a zan Allah babban. sai zaman to mai eh, eh, eh, wanta hadisi na abin na alwilaya ko yake ta kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi sai Allah ta'ala ya zama dinka ya zama ganinka an fahimta sai zama komai naka subhanahu wa ta'ala cikin kulawarsa da da abin nan da falalarsa da ri'ayar sai zaman to wani sai zai ce wallahi da Allah ka hankali ana taimaka abubuwa amma da Allah a yafe mu me faru ai kaza ai wallahi ran nan ma an yi kaza an binne kaza an kaza duk bai same ka duk Allah yake Sai ba ruwanka da komai ba abin da kake sai azkar sai wannan an fahimta da zaka wannan gaba ce mai mutukar muhimmanci an fahimta za ka rikita wadda kuma fil abda mustaqarrun wa mata'un ilahi sannan kuma bacin wannan bayan ɗabi'a ku da kuke a kai daga sai ɗabi'u wanda suke marasa kyau bayan watan fa a ta da alfiya man yufsi da fiyawa su gina an fahimta man yufsi da kafa fasadi zuba da zinigo ta sai ɗabi'a ta uku ko ce mai ba a zukun ba a zin azo sai da ba ita ba raunin saban Allah wa Allah an fahimta uku kenan ko sai wace sai ba a zukun ba a zin azo adawa kaga ɗabi'u guda hudu ta ɗan adam ya kamata a rike su ɗabi'u guda hudu da addinin musulunci shari'ar Allah subhanahu ta'ala sun zo da siyake su siyake wa'annan abubuwa ta'addan fasadi a bayan ƙasa zubar da jini an fahimta saban Allah sai me sai adawa tsiyayya tsiyayya da hasada wata ƙasa ta ne wata ƙasa saboda adamin fetur a can ko nan babu sai a ce an sa wata takunkumi wata takunkumi ko domin akwai a mai da su bayi a da kuɗaɗensu so ko wani a gefe na ganin wai kai baki ne ya kamar yanzu in ba mamaya waya ya mulke ka waya waya kwace wai mulkin kai me ake sa mulkin mallaka ko kawai yanzu ya mulke ku ne ka fashe muku kai an ba su daina ba kaga duk shi da ba a zukuli ba abin abu hakurin kowa ya da yanci ko dan adam ba wanda ya kuma maso da abubuwa irin na sharri na dan adam sai a zo a ce wai an kakka tattala nan Najeriya nan kaza nan ko ka kyale shi da kana magana wai ɗan dan adam dan bai ka zo kai wannan dan bai ka zo kai da kuma ɗan adam din ba sun zo nan su ta da mu da ilimin da ci gaban da kaza amma amma saboda hawa wani son zuciya da ta'addanci sai kuma ga abin da aka zo ake su da haka wannan shine ɗan adam ba abokin da ba abin aro wala kun fil ardi mustaqarrun kuma sannan a hukuncin da za a yi muku punishment za ku dawo gidan duniya wala kun fil ardi mustaqar kuna da matabbata an fahimta da kuma masa'un ilahin ɗan wani jin daɗi zuwa wani lokaci mana aljanna ba a mutuwa amma sau ban laifin nan sun zo wannan gidan da ibe da wahala da matsala da tsoki wuta da kaza da ba kuɗi da kaza da kaza ko da zalunci da cuta da annamimanci da komai an fahimta kuma sannan rayuwar mun sa mata an fahimta amma can da a can muke da ba matsala ba maganar mutuwa duk mutum ba ba a kanta ba ko amma da da ya zama to muka yi laifi sai aka ji aka jirgi zo aka jirgi duk ku an fahimta kuma aka ce rayuwar ta kuma tana an dace ta to yadda shi ne matsala an fahimta da aka ake yayin Allah Allah ta'ala ba abokin wasan kowa bane Allah ta'ala zai iya yin istidraji kai kai ta abu daga kamar Allah bai ma san kana yi ya kyale ka ne dan wani lokaci lokacin sai ya samu so bi da kare na kuma da shi zai dauke ka wallahi da shi zai dauke ka an fahimta Allah ta'ala abun tsoro ne Allah ta'ala ya samu dace dan haka Allah subhanahu ta'ala yace a zo gidan duniya yace anan za a tabbata kuma jin dadin duniyar ilahi zuwa dan wani lokaci duk wani jin dadi zuwa wani lokaci ba wanda za a ce shi ya tabbata a duniya duk wani jin dadin kake ganin ka samu duniyar ka tabbata ba matabbata ba ce zai kare in ma ka kare ka bar dukiyar ko ka bar damar ko ka bar ofis ko ka bar arzikin ko ka bar kasuwar ko ka bar kaza da ma kuma wannan abin ya kare ya baka kai ma din zaka kare da karshe an fahimta to shi sa Allah ta'ala sai ba da maganin wannan kita wa tawakkala ala al allazi la yamut ka dogara da wanda yake al mai cikakken rayuwar da baya mutuwa domin ko an sunanta muku mutuwa na ka dogara ga shi sai isan ma dukkanin wani abu na rayuwa subhanahu wa ta'ala to don haka a cikin wannan ayar akwai fa'idodi da yawa da za a fa'idanta a ta ƙarƙashin su da ke cikin fa'idodin da za mu fa'idanta da su akwai tsawatarwa wato game da zamiya da shaidan idan mun to yayi wa iyayenmu zamiya shi ne zigar da muka ambata ta a saba wa Allah domin a ji ko a saba Allah a ji an fahimta na haka yana nuna cewa ba lalle ba da wani sabon Allah ya zama tobe bai da daɗi a damar saban Allah abin da aka fasa sa rai ya zama mai daɗin damu an fahimta da'a ga Allah kuma ta zama tobe mai abin da za a yi haƙuri haka dai za a yi ko sa wani hadisi mun sanar yake cewa mai an zagaye aljanna ko bil makare an ba da wahufatil eh, annar ko eh, menene an zagaye aljanna da abubuwan ki an kuma zagaye wuta da abubuwan da ake so an fahimta to haka Allah ta'ala ya tsara rayuwar to don haka eh, ziga ta shedan sai ga ziga ne zuwa ga abin da asali dama ranka yana so sai kuma shedan sai ya angiza sai ya shike an fahimta to fa'ida ta biyu cewa shine shedan wato wato yana dan adam an fahimta kamar yadda wato ya zuɗi adalcin shi kansa yadda yake sanya wasu wasi a rai kana zuwa wani abin da Allah ta'ala ya harasa haka dinga zan an sama wasu wasi na yi ko kan nayi na yi ko kan nayi na yi ko to shedan ne yake ta murzawa ko kai ko kai imanin ka yana hana ka shi ko ta zuga ai ya kamata ka yi ai ai sau ɗaya za yi in kai shi kenan ai kaza ai kaza ai kaza sai ita ita ita ma haka ita ita wannan ko dai sa a wani ce an fahimta sai kai game da wannan dauko wani tunanin daban an fahimta a cikin taimakon Allah sai Allah ta'ala ya ka sa an fahimta sa a a cewa a wani gurin Allah ta nake cewa wa qasamahuma ni lakum minan nasihin farko da ya musu da sabon sa ba za su ba sai sai yawo rantsuwa wallahi tallahi in kuka yi wannan tabbatar za ku samu wannan mulkin za a samu rantsuwa mana dakiya da rantsuwa su kuma sun ga shiga matsayinsa a cikin mala'iku ma gashi gashi gashi ya zo yana rantsaran su su ga to oh, Allah gaskiya ne suka manta me Allah ta'ala ya gaya musu sai ta yake nan babu wani wanda yake komai girman sa zai girman sa da zai gaya maka fa ba Allah ka yi da shi ne fiqh duk girman mutum matsawar ka tabbatar wannan sakon Allah ne Allah ya hana to da ba ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ko da zai ke kaza zai kaza matsawar ka tabbatar wannan sakon Allah ne to ko ka ne ko da mahaifa ko da mahaifa ta ce a saba Allah sai ka da baya cewa ni wannan Allah ta'ala ya hana ba zan ba an fahimta sai ita fadan lawo ma bai gurur ko sai i idin ga musu dalluli an fahimta idan mun to ishiratar da su bisa ga ruku ina musu abin ina ta rudan su da magiya da manzanni da dadin zance har suka afka zuwa ga sako Ke musu ya adam hal azulluka ala sayyidatul khuldi wa mulkin la yabala fa akala minha ko har zuwa ƙarshen aya a to da haka wannan shin ɗabi'a shedan zai iya zama ta inda baka zato domin ya ruɗe ka da sa ka saba Allah subhanahu wata'ala sauran lokacin na so da aka daga cikin fa'idodin da za a fa'idanta da shi shine anan Allah subhanahu wata'ala da yake ta fa'azallahu mashaitanu anha kamar da muka ambata ba shaitan bane da kansa ikama hannunsa iftar da su a shi ne sababin ko mana Allah ta'ala ya jingina wannan aikin fitarwar zuwa ga mai sababi sababin fitar su shine mai shedan shedan da ya zo ya buɗe su da haka a wani yana kaskin balaga ta alkur'ani wajen wato iyar da sako da kuma abin da ya shafi a wanda ya zama to sababi ga samar da abu to bisa ga hakika shi za a jingina wannan wannan laifin mana kai da kasance a wani halin wa za ka tuna wannan shi ne sababin kasantuwa ga a hali a shekara yake nan mu wanda za mu fara tunawa cikin matsala shi ne shekan a cikin kowane hali zai iya zuwa mai ba kaɗai wani aikin shekan isa ka saɓin Allah ba a ya hana ka maka ba Allah za a yi sallah ka ji kai ni fa wala bacci nake ka ji sun fara kiran sallah na ka ji mutum ya yi tsaki Allah kawai mutane za su yi bacci an fara kiran sallah shekan ne kawai zai sama ka ji kawai kai bacci za ka yi a lokacin bar ma an sallah ka yi tsaye sai dinga tasabbutin tsinka, idin ga cizar da kai cewa kan ba ka bauta wa Allah kawai ka zauna kai bacci ka ta abinci kawai ka kwanta kai bacci ko sallah ina tashi na yi ka tashi mai bi ka manta ko lokacin zama tola Nuri? haka za ka yi ta a gurguje kuma ka tashi da wuta. uzurin ka na duniya shine muhimmi akan bauta wa Allah kaga wannan sharri shaitan ko ma wata maslaha kama da za ta amfane ka a duniya sai ya hana ka sai ya hana ka sai ka dinga nauyin jiki gashi za ka fata ka je ka nemi kuɗi abin da yake na halal sai ya hana ka kuma ai ya kamata in bari sai gobe na fita wani har ma ba tabbas kuma na fita kaza kaza kawai ya tabbatar da halal za ka je ka nema sai ya hana ka wannan shine duk wani abu kada yake maslahar ka ne shi dan zai hana ka duk wani abu na alkai duniya ko lahira zai hana ka ne wannan shine shaidan an fahimta ya fi son ka zama to lalatacce a duniya da lahira duk wani aikin duniya lalatacce aikin lahira lalatacce in kuma ya ga abun guda biyu sun haɗu ga aikin duniya da lahira sai fifi kama cewa ka bi duniyar shine ya fi alkhairi akan da lahira in san maslaha biyu ta haɗu kenan sai kuma ma muhimmancin na duniyar akan da lahira an fahimta da haka wannan shine abin da Allah subhanahu wataala a yake nufi cewa a cewa a zamanto shaidan abokin adawa na dan adam a cikin kowane hali lokaci ya kare mana Allah ta'ala ya kai mu zuwa gobe sai mu ci gaba da bayanin fa'idojin da zamu fa'idanta da cikin wannan aya mai girma fa subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.